Ƙaunace tun Ubangiji godiya ga Allah Uba wanda ya nuna mana wannan rana ranar Lahadi kwanan wata talatin cikin watan Janairu shekara dubu biyu da ishirin da biyu. Kan jawabinmu ya ce al'ajibai na rayuwar Krista. Al'ajibai na rayuwar Krista inda aka bamu karatu yana daga Yohana ta fari sura uku aya ɗaya zuwa uku. Yohana ta fari sura uku aya ɗaya zuwa uku. Dubi irin kaunar da Uba ya nuna mana har yake ce da mu ‘ya'yan Allah. haka kuwa muke mu ‘ya'yan Allah ne, abin da ya sa duniya ba ta san mu ba don ba ta san shi ba ne, ya ku kaunatattu, a yanzu mu ‘ya'yan Allah ne, yadda za mu zama nan gaba kuwa ba a bayana ba tukuna, amma mun sani sa'ad da ya bayana. Za mu zama kamar sa, domin za mu gan shi kamar yadda yake, duk da mai ƙwallafa sa zuciya gare shi haka, yana tsarkake kansa kenan kamar yadda shi yake mai sarki bari ubangiji Allah ya albarkaci karatunsa amin ayar tunawa da aka bamu yana daga Yohana ta fari sura uku aya ɗaya Yohana ta fari sura uku aya ɗaya ya ce dubi irin kaunar da uba ya yi mana da za a ce mu ‘ya'yan Allah ne don haka duniya bata san mu ba domin bata san shi ba Yohana ta fari Sura uku aya ɗaya, duba irin kaunar da Uba ya yi mana, da za a ce mu ‘ya'yan Allah ne, don haka duniya ba ta san mu ba domin ba ta san shi ba. Bari Ubangiji Allah ya bada fahimta, amin. Al'ajibai na rayuwar Krista, al'ajibai na rayuwar Krista. Kaunataccen Ubangiji, rayuwar Krista tana cike da al'ajibai, har ɗaya daga cikin manzane na farko ya yi mamakin irin kaunar da Allah ya sauko mana, ya maishe mu muka zama ‘ya'yansa, kamar yadda muka ga a cikin inda muka yi karatu, Yahaya ko Yohana ta fari Sura ɗaya, ga Sura uku aya ɗaya, Yahaya ta fari Sura uku aya ɗaya. Kowane Krista na gaske ya ɗanɗana al'ajibai na ɗauka cikin ‘ya'yan Allah kamar yadda muka gani a cikin Romawa Sura takwas aya goma sha biyar aka bamu amma mun kara sha shida. Roma Sura takwas aya sha biyar da sha shida ya ce, Gama ba ku karɓi ruhun bauta da za ku sake jin tsoro ba, amma kun karɓi ruhun reno wanda muke kira. ruhu da kansa yana shaida tare da ruhunmu cewa mu ‘ya'yan Allah ne. Mun ga cewa Roma Sura takwas sha biyar zuwa sha shida ya tabbatar mana cewa bisa ga ruhu na Ubangiji Yesu Kristi ya maishe mu mun zama ‘ya'yansa, kuma ruhu da kansa yana shaida tare da ruhu mu cewa mu ‘ya'yan Allah ne. Kaunataccen Ubangiji, sa'ad da muka yi la'akari da fa'idodi da kuma gata na zama ‘ya'ya na mutum mafi iko a sama, a duniya da kuma a ko'ina, za mu samu fahimtar al'ajibai na zama Krista. Wato abin nufi shi ne mu ‘ya'yan Allah Ubangiji mahalicin sama da kasa ne mai iko duka, ko ta wane fanni babu wanda ya fi shi iko ko a sama ko a duniya ko a ina don haka idan muka zama 'ya'yansa za mu fahimci al'ajibai irin wanda ya cancanta 'ya'yan ubangiji su mura duniya ba za ta iya fahimtar waɗannan fa'idodin ba duk da haka suna nan za'ir a bayane wato duniya ba ta yarda da waɗannan ba amma kuma ga sunan a bayane alheri da albarkacin ubangiji mu yana bayane wayansu addinai na duniya ba su gamsu da gaskiyar cewa kristoci su yi ta kiran Allah ubansu ba a'a suna gani ba daidai ba ne ɗan mutum ya kira Allah uba wasu ma suna jin haushi don ina kiran Allah abbana wato ni baba a deboye ina kiran Allah ba wai ina kiran shi uba ba kawai amma ina kiran shi abba duk da haka Allah ne abbana da gaske na gaya musu idan dangantakarsu da Allah ta dakata akan su kira shi uba ne kawai to ba matsala amma shine abbana iyaka kenan kaunataccen ubangiji Duk da haka, ɗaya daga cikin abubuwa da wannan ke haifar da shi shine kada mu raina wannan gata ko kuma mu ɗauke ta banza wane gata wato gatan cewa an jawo mu ‘ya'yan reno muka shiga cikin iyalin Ubangiji har muka zama ‘ya'yansa har da muna da dama ba wai kawai mu kira sa uba ba amma mu kira sa abba kaunataccen ubangiji wannan ya mai da mu ga tautaunawarmu ta jiya kan bukata mafi mahimmanci a rayuwar krista wato tsarkakewa ɗan zaki zaki ne a matsayin mu na krista an kira mu mu zama kamiltattu wato mu zama cikakku mun ga jiya cewa cikakke shine a turanci ake ce perfect a matsayin ubanmu na sama muna tsarkake kanmu a koyaushe wato idan ɗan lemo ‘ya'yan Allah ne wanda shi ne mai tsarki tsarkakeke to ya kamata mu ma mu zama tsarkaku. idan muka dubi matta sura biyar aya arba'in da takwas matta sura biyar aya arba'in da takwas ya ce saboda haka sai ku zama cikakku kamar yadda ubanku na sama yake cikakke bai dakata nan ba sai ya ci gaba a cikin yaya ta fari sura uku aya uku inda muka samu karatu yaya ta fari sura uku aya uku yace duk mai kwallafa sa zuciya gare shi haka yana tsarkake kansa kenan kamar yadda shi yake mai sarki to daga darasosin nan guda biyu ya nuna cewa mu yi kwaikwayon shi wanda shi ne ubanmu da yake shi cikakke ne mu ma mu zama cikakku haka kuma shi mai sarki ne mu zama masu tsarki wato masu tsarkakewa kaunataccen ubangiji to idan muna nanata akan tsarkakewa ta yaya za mu tsarkake kanmu yaya mutum zai iya tsarkake kansa littafi mai tsarki ya ba da ah, amsar wannan tambaya idan muka dubi zabura sura ɗari da goma sha tara aya tara zabura sura ɗari da goma sha tara aya tara ya ce kaka saurayi zai kiyaye ransa da tsarki sai ta wurin biyayya da umarninka wato kaunataccen ubangiji idan ana so a zama tsarkaku to a nemi kalmar ubangiji a yi biyayya da wannan kalma ta Ubangiji. Rayuwa mai tsarki kuma mara zunubi tana da sauki sosai idan muka yi rayuwarmu bisa ga kalmar Allah, wato idan za mu yi rayuwa bisa ga kalmar Allah, to za mu ga cewa rayuwa mai tsauki tsarki ba zai mana wuya ba. Na koyar so da yawa cewa tsarkakewa ba kome ba amma biyayya ne kawai, duk mai biyayya ga kalmar Allah. to tsarkakewa kenan ana iya ɗaukan kaunacece mai tsarki ko adali lokacin da aka yi biyayya ga Allah har zuwa karshe na umarninsa. Wato duk mai biyayya ga kalmar Allah, to irin wa'yannan su ne ake su a matsayin tsarkakku masu sarki. Allah ya ce wa Adamu kada, wato kada ka taɓa ko kada ka yi, amma ya yi kuma ya zama mai zunubi wato idan an ce kul kada mu taɓa muka ki muka karya doka to mun zama masu zunubi mun ga misali da Adamu saboda haka ta wurin ruhun Yesu Kristi da biyayyar mu ga kalmarsa mu masu tsarki ne kuma mun cika yanayin zama ‘ya'yansa, bari Ubangiji Allah ya ba da fahimta, amin. Yana da mahimmanci a lura cewa waɗannan al'ajibai an keɓe su ta musamman ga waɗanda suka kafi Yesu Kiristi a matsayin Ubangijinsu da kuma shi ne mai cetonsu. A ba da rayuwa gare shi ma a yau idan ba yi hakan ba tukuna, kuma za a mori al'ajibai na ɗaukaka cikin iyalin Allah a cikin sunan Yesu Kiristi. Amin. kaunacecen ubangiji ana nuna mana cewa idan muna so mu mori al'ajibai na rayuwar krista to sai an karɓi Yesu Kristi ga waɗanda ba su karɓi Yesu ba za a karɓi Yesu waɗanda suka riga suka karɓi Yesu a yi rayuwa mai tsarki a zama masu biyayya ga kowane kalma ta Ubangiji bari ubangiji Allah ya bada zarafin haka amin matsayin aiki aka bamu yau inda aka maida hankalin mu an bamu matsayin aiki yace a yabi Allah da dukan kwazo shi wanda yasa aka zama ‘ya'yansa, a yabi Allah da dukan kwazo, shi wanda ya ba da zarafi a zama ‘ya'yansa, bari mu yabe shi da dukan kwazo. Kaunataccen Ubangijin karatun littafi mai tsarki a cikin shekara muna cin gaba da fitowa sura talatin da takwas zuwa arba'in fitowa sura talatin da takwas zuwa arba'in karatun littafi mai tsarki a cikin shekara fitowa sura talatin da takwas har zuwa arba'in kaunataccen ubangiji godiya ga allah uba da ya nuna mana wannan sabuwar mako bari ta zama mai alheri mai albarka mai wadata kuma mu mori dukan wayannan cikin rayuwarmu kada mu manta mu hallaru ga wurin sujada a yau a cikin su sunan Yesu Kristi sai kuma gobe idan ubangiji Allah ya kai mu za mu sake jin wata fasara wassalam Ba shakka, kauna wanda ta kure, Ubangiji ya bamu. halittunsa ne mu bayinsa ne amma ya maishe mu muka zama ‘ya'yansa, ba ‘ya'ya kawai ba, amma ‘ya'ya da za mu iya kiran shi gaba da uba mu kira shi abba, shine ne abbanmu. Lalle ka nuna mana kauna ya Ubangiji kuma mun gode.